a wannan wurin mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun kullu da kura a cikin sa cikin littafin al-istiqan fi ulumul qur'an na malam abdurrahman da zuyuri rahimahullah ta'ala wanda ke gudana a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau na lahadi ashirin da takwas da wasu da tara da wasu da tara da watan ashirin da shida ta miladiya muna karatu a cikin annabi tsari wannan rahot nau'i na arba'in da bakwai wanda ke bayani akan annabi wal mansur mala ya kawo wani bayanin nasu wal mansur kuma ya kawo mana kawo da kawai da mansura ka'idodi a warwatse su ne kawai da mansura to daga ciki ya bayanai game da abin da wani shafi wasu ayoyi wannan aya ce da ya yi nasir amma aya a karatun alkur'ani ita a da bayanai mana za mu wani da يتوى وأخرج أبو أبين عن الحسن وأن ميترة قال ليس في المائدة منسوق ويسكل بما في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم منسوق بقوله وأحكم بينهم بما أنزل الله وأخرج أبو أبي وغيره عن ابن عباس قال أول ما نسك من القرآن سأل سأل القبلة daga cikin fa'idoji wannan sai ne kawo maka abubuwa sai ga wata fa'ida shi da abin da abubuwai ne ya fitar daga alhassan alhassan daga al'ummai tara ala suka ce zai tafi ƙura'an zai tafi ma'ida su masu cewa suratun ma'ida gaba daya babu masu gaba ɗaya suratun ma'ida babu masu kuma musamman kuma da ma'ida ya ce ƙarshen su ƙarshen su gaba ɗaya ولا بين هذا عند إلا أيضا محكم تورطه ويشكل بما في المستقبل قال الشماء أبو الله المستقبل زي بات إشكالي كوانا مبنى سوى بار مصروف الأمائلة وما رمنا الحاج يكاوى المستقبل يا نور الجمال إلى أخوة المصروف عشيق يجعلني ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان قوله فاحكم بينهم او اعرض عنهم قال يجب ان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنه الله يجزي صلى الله عليه وسلم انه اذا وافق الظروف لم يكن شيئا تفانسوا وكان كذلك فاحكم بينهم طريق الروح تفانسوا او اعرض عنهم قوه وتوكل وقلنا يا امام الله لا تبدا koyi wannan koyi wannan ya ce wannan ayar mansukun an shafi wannan zaɓi da abuwa manzo sallallahu alaihi wasallam da faɗin Allah inda ya ce wa an yi komai da hu bi ma manzalallah Allah ya kai hukunci da kamun da abin da Allah ya kawo suka ce ku kaga wannan aya a ma'ida kuma ta shafe wancan aya aka shafe da ita ma a ma'ida ne da kuma magana cewa amma ida ba wa so wannan tsawon ya warware shi shine ma na nisu da alai wannan abu ne man mahalli ya wuce a matsalar ya warware wannan tsawon cewa ba wa so a ba'ida to ga wata fa'ida ya ce wa akhraja abu ubayyin wa ghayruhu عن ابن عباس رضي الله عنهما اول ما نسخ من القران شان القبله هو ليس ما كفى ابو بكر يا رسول a cikin littafin da abu dawo a abubuwan ya rawato daga abdullahi bin abbasin cewa farkon abin da aka fara shafewa na hukunci alkur'ani shi ne al'amarin kibla nasfur a awwal ma nufi da min alkur'an shi ne ne wanda kuma shafin kibla wanda kuma kibla ya da shi ko a ce sha'anin kibla ko na so kibla ni ya yi ba wanda ya na gana wani kibla ya gamsa da amarin kibla shi ne farkon abin da aka shafe ta daga ƙwararri ba ba da kuma ba ya ya kawo wani ba wani da ya soke wani fa'ida sannan kuma wani hadisin ba rami ba ne da shi to ya ga wani fara ya tabbata cewa farkon nasin al'ƙwararri shi ne al'amarin kibla wannan fa'ida ce ba a yi da wani hukunci a kai وأخرج أبو داود في ناسخه من وجه آخر عنه أول آية نسخت من القرآن القبلة ثم الصيام الأول يجي أبو داود يذكر الكتاب الناسخ والمنصور تقول تفكى دبان يجي فرقا أبن أبي شهد القرآن سين القبلة أريدون دون بقى يا أبو الرواية أبو آه، أبي ya tabbatar da cewa lallai farkon abin da aka shafe mutum da shi ne alƙibla bangare na biyun hadisin shi kuma ya kawo da wata da ba shi ya da kawo da ba saboda wani sabon fa'ida da ya kursa shi ne kuma siyamun awwal a ce abu na biyu a ga ma'ana abu na biyu da aka shafe shi ne asiya abu na farko sha'anin kibla abu na biyu a asiyamun awwal azumin farko wanda aka wuce yin azumin alƙura فالروح أنه نحول الثاني يأذن حيثها إلى عشرة يأذن الرد أقول القرآن وغير الرعاة وصلوا من أول الثاني أول الثاني لك كذلك إن كان يوم كان هي أنمي كي إن كان يوم كان هي واقع الذي يديك فيها هي وكر وعلى الذي يبدئونه هي الطعام تيكرر له أكثر شاب وكر ذلك أكثر من أنمي كتوبا لكي يوم هو من يجيب أمني وأنا لأجي أمني يسير وكتاسوا هو بذلك yace kuma siyamul awwal sai abu na gaba shine qala makki wa la hada falan yaqa fil makki la yaqur kita da wannan kauli cewa farkon abin da aka fara tafiya alqur'ani shine al-qibla ko ayar da shafi al-qibla da ta zo a cikin nan سورة سورة البقرة إلا أن تكلم عن الوصف في السماء فلن نؤمن أن تكلم لكن تبقى سورة البقرة مكية عملية kullum da mana farkon abin da aka fara shafi alƙur'ani ya zo a cikin suratul madaniya kuma suratul madaniya sun suka zo daga baya suratul madaniya kuma su ne farko suratul madaniya na kuma da zai ke zama garuwa da ya yi sauran kuma madina da to yana mana farkon abu da aka shafi a turar da maraniya ne kenan kuma turar da makiya ba ma da ake ko ba ya domin da akwai turarowar kuma sun gabaci domin saukar tsoron maka sun gabaci saukar tsoron maki a gane da wani da hikima ko ya sama da ya ce wa'ala ala bisa da wannan kawai cewa farkon abu da aka ba da shafewa shine al-qibla to kenan falam yaqa al-makiyya na shekon ala ya ce waka da zakara waka da dukiya yake da al'uwa an ambaci wata ruwaya da ke nuna a maki an zama idan an zama na ciki a maki to ya nuna cewa an zama wani gimla ba su ne ba tun da an wani gimla a tsoron da madaniya ne kuma dukkan surorin makiya gaba ɗayan su ka kaf sun gaba da tsoron da madaniya ko wani sura ne makiya ce to tsoron da ya zama tsoron da madaniya domin sai da aka tsara da gama zaman maka sannan ya kaura zuwa madina kuma lokacin da zama maka lokacin aka saukar da surar makiya abin da nan sun gaba da surar makiya ya ce ko ba wani da ke ba da shiga ne ga wani وقد ذكر أنه وقع فيه وقع فيه في آيات وقع فيه والذي يقول إلى الموتي cewa an samu a cikin sama a cikin tsoron mara fi ayatin cikin wasu ayoyi ne ha qawluhu ta'ala daga cikin wannan Allah ta'ala fi surar da ibrahim inda yake cewa eh, wani wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu an gane Ya ce Allah zai ne zuwa yace alladina yahduna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa nuna bihi ويستغفرون للذين آمنوا ورحمة الآية waɗanda ke kewaye da al'adu suna tasbihi da tare da rubiya ga ubangijinsu suna masu imani da su suna neman gafara ga mu'minai shi ne wani tsawon da ruwan inda su na amfani suna neman gafara ga mu'minai yadda fa inna hu nasu kulli qawli wa yastaghfiru liman fil ardi ويستمدون لرب العالمين والملائكة يسبحون بأمر ربهم ويستمدون لمن في العالمين غير من سمع آية وجهة غير من يسمعها الرب والنجاة من في العالمين قالوا رب العالمين يا رب يسمعك الغيب يا رب يسمعك الغيب يا رب القوة وقوة من سمعك لا تمر بالعالمين الجنود مكانين جزء من سمعك العالمين أما وقت ما تتجاوز كثير من الذين آمنوا kaga an samu takaita an gane ko to abin da yake so ya ce a nan shine ɗaya ta shafe ɗaya cewa kamar da cewa aka yi wa malaikatu da ne hono da hamdu rabbihim wa sallu ala rabbil alamin haka aka zo da ayat daga baya kuma sai aka shafe hukuncin sai aka ce wa yanzu nuna da ya lalina kamar mai ra'ayi ko da wannan da wannan karami ya duba wani takfir ne ba ba babin na takfir domin nasir ne kuma ya labari labari ka ce an yi kaza kuma ka lokaci ka ta bai a baya ka gaba a nasir da labari sai zama karya in ce jiya zai yi yaro sai ce na zai yi magana jiya zai yi yaro ka ga kenan magana ta zama karya to da haka ce ka labari nasir zai shiga labari kuma na labari an ba mu labarin malashi sun zabi nuna da wani zabi nuna da hamdar arzi suna da yin kare da hamdar كانوا لا تنسى الوحيد الغد العزيز لكوارث عكا كبعيدا عكا خمسة عكا سيد الموحيد وقل ما أنت رجل ألف أما أنا لكم مبنين كمان يقول لي أتمنى الأمم والرسول أقول عام مقصود أقول عام يراد به الفصول عام يراد به الفصول كما أن الذين قال لهم الناس إلا الناس تتبعون kaga da zai ka Allah wannan mutane suka ce kaga ba dukkan mutane ba kuma tun farko da ba ko aka ce mutane ba ana son dukkan mutane ana son wasu amma sai aka ce kalmar ta gurbin idrakin ta to haka ne shi ba sai zama nan mala'ika da ke da wannan da ke rabbi wa da ke ruwan man bil ardi wa an man bil ardi ake nabi sune allazina amanu da ke da kaga an fata kamar wannan rai wani wuri aya ta farko wani wuri to ga nan ta zo am amma can ka ga ta ya zama da yace fa inna hu nasiqun li qawlihi wa yastaghfiruna liman zalama qultu ba magana da yuri da yuri da wannan yace nace ahsanu min hada nasku qiyam al-layl fi awwal surah al-muzammil fi akhirha aw bi ijab salawat al-khamsa wadhalika bi barkat al-istiqaha wa wannan bai ga da yawan wannan da kawo da sai abu na gaba ya ce amma ni ina da wani tsari wanda ya ke yi da zai ma mutu ya ce gaba tsari da zan kawo ya yi daidai da wani tsari wanda su wani ana yi da bai yi ba amma ni ba wanda zan kawo ya yi shi ne ya ce nasu kiyamin laili ke awon suratun sulat farko suratun sulat ne allah wa mutu sallallahu alaihi wasallam wanne da ya yi kiyamin laili إن الذي أعلم المزمن قل الليل إلا قليلا قل الليل قل هيجي يوم الليل إلا قليلا تسعة نصفه ولك عرب الليل أو نقص منه قليلا فكريك كأنك عرب الليل إذا ما كأني بكي رب الليل كان يوم الليل أو بدء عليه وكو كي قاري أكرم الليل على نصف الليل لكن إذا قال الله ذلك ولك نصف الليل ويعيني كأن العز منه أو بدء عليه كل حال كأن أكرم الليل wanda ne to daga baya sai Allah ya shafe wannan hukuncin aya ta sai ta wannan sura inda Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hajjata yadruku kalimat wa rizqahu wa khulqahu wa ta'alahu min alladhina ba Allah ya san cewa kana yi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthay kana rayuwa ko kada thulthay bai shine aure da rai kana ka aure da rai kaga thulthay ne rabi abin da ya kari da rabi da abin da ya kare ya kai sosai ko ya cika ya zama biyar to za ka ga ajina min sosai ne kaɗan ya rage daga sosai ne ka rage da an samu rabi ko an samu tsari amma bai kai sosai ne ya kai sosai ina rabon ya zama na ka komo mu eh, ina rabon ya zama na ka komo mu ajina min sosai ne wani tsoro wasu rukar kuma kana tsayuwa nufin da ya kamar da ne ke kuma da ne ta kan da nisoro awon usmin hokalila shi ne wani nisoro wa sulusa wa sulusi ne un usmin hokalila kaga sulusi ne cikin uku bai kai nisba domin nis kaga ɗaya cikin biyu idan a shirya ne uku to ya zama nis nis idan ka kasa biyu a kasa shi an ka uku kaga rami ne idan ka kasa shi biyu biyu da tsoro tare da suke shi uku suke shida sai kuma sulufi kashi biyu suke shida shi ne nisba ya ce to wannan umarni da aka yi ƙarshen ayar ƙarsha ne sai Allah ya ce alima Allah ta usuru wa tawa alaikum fatsarahu ma ta yassara min alquran Allah ta ba fa iya gangame wannan umarni ba fa iya gangame ko tsaye ko rike to ai da iyamun da yin ne nufin dare gaba daya ko sun da ko sun sai Allah ya ba ka iya to za ka ta ba ne da Allah ya yi ya biya gai da ke zuwa bi mu sana da wa wani qur'ani da sila kaga ba bi mu sana da wa shi da ka da yi ne da daga nan suka ke da wani aka sai da wani hukunci da ya ga wannan zancin da da wani shi ya sa ya ce to wannan shi ne ka ga wannan sura mai kiyaye da suratul muhammad makiya kuma a cikin ta an rubuta kiyawa da ne sannan daga baya a zuwa da shafi wa jirgin kiyawa da ne to wanda shi ne misali da imam musulmi ya ce yana da misali wanda ke daidai ya ce ahsan min haza na nasu kiyamin laili fi awwal suratul muzammil bi akhiriha haka shafi wasu da shi ke na haka shafi haka to da wasu da cewa wajibi bai an shafi wajibin mutunta. الله عن سامي شرعا جدا سامي كما لدينا أنا الذي باب وقال لا تتبوي ثم سوى يقول لا تبقى لك يا ولد أما واجب سيدي كم سيعرف وقال بس أواجب سبع سامي سنة بالسلوات لما جاء سن قيام الليل على ولد أي قيام الليل نسبه أو تصنيه قليلا أو بذلك لكن الليل كان تشكي صلاة يعني كما باب وتصلى لك ولد يا ولد ولما بايع تاخذ مثلا الورد الامر فيتخذ في واجب قيام الليل فيقوم اولا الذي بدع وهذا فكره وكان جاري يجب ذلك بمكة اتفاقا ومن مكة اتفاقا تنبيه استفعال الأفعال قال ابن عتاب سوى إنما يلجأ في النفس إلى نفس سريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس أنا أقوم وأنا بنفس قرار daga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ruwaya daga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam karara yake hukuncin aya kaza an shafe shi to an samu babbar hujja wanda take babbar hujja da take babbar madogara da cewa an yi rasu aw an sahadiyya ko da wani sahabi ya kuli ya ce ayatu kaza nasakat kaza kaga mataki na biyu sun ba samun da wasu alamun da a samu da sahabi ya ce aya kaza ta shafe hukuncin aya kaza to kada mun samu dogara bai kai wannan karfi ba ba mu wani wani da kuma duka masu ce a rawaito mu zala ta zala da kansa ya ce aya kaza ta shafe hukuncin aya kaza to wanda ke biye da shi a karfi ne a ce sahabi ya ce aya kaza ta shafe hukuncin aya kaza yace qala wa qad yukamu bihi عند وجود التعارض المرفوع به مع علم التعارض الدائره وانا شنو بتاكي نقول الله تعالى تعارض تنكر اي لا تنكر دونا يا تنكر تنكر دونا اذا كان اي شيء دونا تورات اي شيء دونا اذا كان اي شيء دونا تورات اي شيء دونا ورا قوم نشي من دين ما قول الناس daga nan malamai suka soke abubuwa da dama da malamai suka shigar da shi min babu da saboda idan asali babu cin karo kuma magana ta yi aya da na da cin da asali babu cin karo a tsakaninsu amma an da akwai cin karo a tsakaninsu to kaga da nan ne za a ce dole a ce ɗaya ta shafe hukunci ɗaya da wani bai yiwu a samu tanaku ya da cikin alƙawari amma an kowace gefen da daban wannan gefen da daban wannan ita ma zai rabon shi ke nan sai abin shafa kowace tana matsayin to shine wanda ya ce inda wakan yukan mubidi ana hukunci da nan nasar inda wujudu da a lokacin da aka samu cin karo kuma na ake samun cikin babba saboda mutane na bambanta wani gano da fahimtar cin karo wani ne zai ɗauka abu kaza da abu kaza sai cin karo wani kuma zai gano babu cin karo a tsakanin wannan yana gefe kaza wannan shi ma yana gefe kaza za ka gani ta ga babu magana cin karwa da kansu ko wani gefe kaza ba ki ba ka nana cin samu bayan nan ba a ilimin tare ko da an tarihi kuma ko sai ɗaya ta yi mutum ɗaya dole sai kana da tabbaci da hujjar cewa ga wacce aka fara saukarwa sannan aka saukar da to daga nan ne za mu fahimci cewa wacce ta zo da baya ita ta shafe hukuncin wacce ka riga zuwa don bai ba ce aya ta fara doka a ce kuma ta shafe hukuncin da aya da ko da aka saukar da ita ba kun saukar da aya ba kaga ba shi yasa ya sharuɗin nasu da zama na nasu shi zai zo a shirin masu kunshi zai gabata to za ku wani abu wa ƙarfi sai a san su yau da ake a san waye gabata ba ya digiri shi da ta yi tare ke zama da jama'a ilimin tare da yi ƙwarfa da mutum addamu da yi ƙwarfa da mutum addamu wani da aka yi domin wani mummuni ne mubada ko ne dole idan ba samu hadisi ba da wani alaihi ba samu sahabi ba kuma aka ga lalle ayoyin da ci karo ba yadda za a yi amfani da wannan tare da amfani da wannan dole ne za a amfani da wannan da zama da wannan kuma za su zama amfani da in ko za a amfani da wannan to ba za a yi amfani da wannan lalle ga cin karo to an sai a duba a قال ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين ما قولوا ما لنا عوام من المفسرون كما لو كثير في أي آية ولا تشابه آية العام دولة تعمية ومولا حديثي ليجي آية ولا تشابه آية, آية العام كون قول لك حديثي آية ولا تشابه وقسم آية, آية العام كوكو آية عندك تنكروا من الله يا أنسوا yadda babu yadda za a warware cin karin nan sai dai idan an ɗauka ɗaya ta shafi ɗaya sannan kuma an tabbatar da wata fara da wata da wata sauƙar da baya da sai a ce wata sauƙar da baya da ta ce wata da waɗanda su ne ƙaya ya ce amma haka kawai malamin da fiye ya ce aya kaza ta shafi aya kaza ya ce ba a da dole sai an sa su da waɗannan ma'aurai guda uku an ga ta sabu ɗaya da su yace barir wa istihadul mustahilin haka nan ba a gina nasu da istihadi kawai mustahil ne istihadi kawai istihadi ce a yana ga aya kaza ta shafi hukuncin aya kaza a dole sai an samu da yau na farko a samu hadisi da an samu ne a gaba in ba samu hadisi ba samu kawai da sa'ani idan ba a samu kuma ya tabbata cewa lallai akwai cin karo tsakanin ayoyi kuma an tabbatar ga wata karga sauka to ana da daga wurin sai an gina cikin da ijtihadi ba mai yare kuma haka kawai ijtihadi ba tare da an gina da cewa an yi sun karo ba ko ba tare da an gina ga masaniya ga ba wata karga da wata kuma da baya ba to wannan shi ne ma da yake nufi da wala ijtihadi mustahina min ghairi naqlin sahihin wala mu'aradatin bayyana ثم أنت من نفس التحيل وهذا الذي ينبي لأبو سعد ما صلى الله عليه وسلم لو لا ترسل يعني ذي كلام كم إن جنت هم يقولون أم إن جنت لا يعتبر با لا أكل رواية بس إن جنت إذا ما نحن الرسول صلى شيء غني هذا ما هو الرسول الحالي أمال شرعي إذا ما نحن الرسول الحالي سيدنا ولا معارضة بينه kuma babu wani cin karo haka kawai sai ya ce yana ga wani ayata ya dace wani aya aka duba aka babu cin karo wannan aya za ka iya amfani da ita a gefen ta wannan ba ka yi amfani da ita a gefen an gane kamar da aka ce cewa la'ika ran din da kuma ayoyin da aya ta babu cin karo tsakanin la'ika ran din da ayoyin da aya saboda la'ikara fi da jihadi ba su yi da tsawon mutane su ga wasu ne ba bayan jihadi ana ba mutum damar ga abin da zai shi kira in ya shiga ba mai amma in bai shiga ba su kira haka na suka kira ba kuma gwada ba kuma da jari ga abin da zai shi kira ba in ya karɓa ba mai amma in bai karɓa ba shi kira kare da ba babu shi karo ba a cewa an yi jihadi to an so jihadi da ra'ayi an yi jihadi ma'anar jihadi tilasta ta mutane su da yi ba kawai haka nan cewa ma'anar la'ikira da ne ba za a yi jihadi ba shi ma ba a ba kaga kenan babu cin karo tsakanin la ikraha fi din da mujahidu fi sabilillah babu cin karo kaga kenan babu cewa sai da su kira sun da babu da kama ne da aka yi babu yi la ya ga da da da wannan wala hali da hadi da yake ai da hadi da su ke ai la ikraha fi din ko ai la ikraha fi din ka su ai babu sanan kuma sai a zo a duba cin karo babu cin karo wata na ya dauka akwai cin karo amma babu cin karo hakikatan al'amari ko za ka wanda ya samu wahani ya dauka akwai cin karo ya gina a kan nasa kaga sai a fesa ta nuna masa istihalin da ya gina a kan wahani amma hakikatan al'amari babu cin karo da kan ayoyi to kaga nan ba a yi tura istihali idan an yi shi bisa ga samun ta'aruri da kuma sanin tarihi kuma wanda bai zama shi zama da ke ne ce wani istiharin mustahirin ba ba yana da mafasar ba a kowane istiharin mustahirin a gurin na ba kai akwai istihari saboda ka kaga aya ne sun ci karo kuma babu yadda za su yi da zirge da wasu tare to ba da dole ba makawa ne na ke da ita ba wani bai cin karo ala ce wa kan ne ne bai da lahi da wani gobe ya ce da an tafiya to da ka bai ba ta mutum karo shi a idan ka ga haka to ma'ana kai ta yi to amma da za ka yi da dole da ka san ka san ta'arudin tabbas ta'arudin ne daga cikin sannan na biyu ka san wace ce ka riga ka ka ya wuce da ne da baya a roƙa ita da shafi da suka da bace ta yace da annan naska ya tadammanu raf'a hukmi saboda nasa ya kunshi ɗauke hukunci kuma yana da makarar da Allah ya zama da aya ya ce a yi abu kaza kai yanzu ka zo ka ce wannan hukuncin da Allah ya ce a yi babu shi kuma ga ruwan akwai hatsarin gari in ba kana da tabbaci ba lallai haka Allah ya ya saukar da hukunci an karanta alwara ya ce ai kaza kuma ka zo ka ce babu wannan hukunci da za a daina aiki ne a ga zo da kana da alwara dogara kana da hujja a gaban Allah da za ka taba hujja da ta sa kace wannan hukunci a ɗauke shi ya sa abin yake da matukar hatsarin gaske shi sama يتبع أن النسخة da رفع حكم وإثبات حكم raf'a hukmin wa تقرر في أهله صلى الله عليه وسلم وما تنفجر على المنظور صلى الله عليه وسلم فالمعتمد فيه النقل والتاريخ لا أقول قلوب كنقل نقل عن نقل الرواية الرسول صلى الله عليه وسلم والسعادة نبي التاريخ سنة الحديث nuna zafin zuciya ba tare da za a yi da istirari ba ana istirari yana da wani wani abubuwan ba istirari kawai da kukara tsaye ba tare da nuna cewa ga wanda ta ci karo ga wanda ta yi ga da tarihi ba wannan shi ne istirari na wanda ke koyo amma istiharin da za a gina a kan cin karo da aka lura da tsanin aure da biyu kuma an tabbatar da ga wata shafa da doka da wata zuwa da bada aka da wasu wata zuwa da bada aka ce ta shafa ya hukunci wasu ta gabata wannan kuma wura ba قال والناس في هذا بين طرفين كيضين ماذا يسمى mutane a kan wani al'amari suna hannun riga shi suke ce wa da rakai na fiye a bayan na fiye abinda ake sawa sun yi hadari a wannan ya kai karshe sannan gefe wannan shi ma ya kai karshe ƙara su ne karshe da aka wannan ya kai karshe a nan gefe wannan ya kai karshe sai da suna sun yi hannun riga shi ne bai na tsarafai na ƙirin famin ƙa'ilin akwai wanda ke cewa la yi ƙubalu fin nafsi akbarun a hali da rukuru kawai cewa la yi ƙubalu fin nafsi akbarun a hali da rukuru الأحاد هذا أحاد يرد أحد أجل قال في يوم كلا الرسول من حديث إذا كنت حديث الأحاد فأنا أقول حديث من كلا يروى على ما نقول به فلا تقبلوا كما رأيت العالم في أحاد يعرفون كيف كان حديث الأحاد أنا وحديث المسلم لا يروى هنا قدم عديد الكشف أقول حديث المتواجد akwai hadisul ahad hadisul mutawatir shine hadisin da jama'a da yawa suka rawaito shi wanda yawan nan nasu da kuma yanayin su bayan yawan ya sa zai yiwuwa ka ɗauka cewa hadisin nan ba da cewa amma labarin ya zuwa kama ka labarin a ce ai gobe kaza ya sauka wannan ya wuri da wancan shiya ya ce ai gobe kaza ya ce ya shigo ga da ana nan sai wani ya fito daga can cikin gari shi ba shi ɗauka ai gobe kaza ya sauko jiya yana garin na shafa wani waya fito daga nan wani ya fito daga can wani ya bugo maka waya ba da ashe shugaban kasa ya zo ga ruku a gari waɗannan hanyoyin da labarin ya biyo daban-daban ga yawa ga kuma yanayin inda labarin ya fito daban-daban zai sa ba za ka taɓa ɗauka cewa wannan labarin karya ba kuma zai sa zuciyarka dole ta yadda cewa labarin da gaske a ce masa labarin ya zo wani shi wani shi ma na Allah ya wani rasuwa wanda ya zuwa da kaji da wani wani Allah ya masa rasuwa daga sai ka zama ka yi rasuwa ya zama ka a jiyar ba ne kafin waɗannan yanayi zai sa ka tabbatar da ba bai yi wa ka kare ta ba amma da wani da yi wa mutanen da ba su da yawa har wani iya da tsawon sauko da tunani yin ganin labarin ko ko mutane ne da yawa ga su suna zaune a wuri guda a wuri guda suke zaune suna jira sun kai su goma ko ashirin ko ɗari sai sai maka ai shugaban kasa ya zo jiya kuma iyakar su sun ke nan a nan wuya daga nan ma da sa maka shakku ana da labarin da suka tsara su ya su kawai da ne ba amma labarin da rubuto sana ya rubuto ta can to ba da dole to irin nuna labarin da ke da kawa wanda da yawa sannan kuma ga hanyoyin da zo da barbara shi ko a hal labarin da bai kai mutawa ba sai da rubuto ko da kuka nan adadi suna da yawa amma adadin bai kai yadda zai ba ka baka tawatur ba to wannan ya to wannan asali malamai ba da bambanta ba ake bukata ga hadisi inganci da hadisi ya inganta sai hadisi yake inganta zai zama wanda suka rawar su suna da adalci wannan sun shi mutum ne mai gaskiya mai amana da ya wa ya rawar daga wannan shi ma mutum ne mai gaskiya da amana da adalci wani shi ma mai gaskiya da amana da addini da adalci duk haka aka san su to kaga addinin nan ana da kasuwa da shi da jikin da ke cewa Allah da sallallahu ko da bai matsayin sa bai kai mu ba ta ba to wannan ne da addinin da addinin da Allah ko da matsayin sa bai kai mu ba amma ya zo ka'idar ingancin hadisi ka'idar da ta fi komai bayyanuwa su ne ka'idar da biyu bayan da ta farko mai zama akwai istikar wannan ya ɗaura daga wannan wannan ya ɗaura daga wannan wannan ya ɗaura daga wannan har zuwa kan inda hadisin ya tike ko zuwa ga mahu da zama da sanar ko zuwa ga tsari kaga wanda suke kira su tsanin tsari idan ka samu yankewar sanar to hadisin da ya wannan mai yakon an san cewa bai zamani da wannan ba da haka an zai ɗauko hadisi daga wannan dole sai ya ɗauka daga wannan eh, generation wanda ya zamani da su shi bai ga wannan ba bai yi wa ake ya rawaito hadisi da wurin wani to ba ne ya rawaito hadisi da wurin wani kaga zai yi wa ko ne ba su ba shi labari a da ya kai a samu iskari ko ya ce labari ya zo mun duk wanda zai sa labari dole sai da tabbaci ya yi daga da wannan generation wanda ya haɗu da shi zahiri shi kuma wanda ya ba shi labarin ya ɗauko daga wannan kuma ya ji zahiri ya ɗauko daga gare ba ya ji an ce ba haka hadisin zai fi babu eh, kokon doro wani abu na ko tabbas kowane ya ji da kai ba shi ne misali sannan na biyu da zama kowanne a cikin yana da adalci kowanne ba wani abu ne shi wa mutum da ba shi a yana da wani ba su yi da ba za su yi wani kariya da ba su yi kariya wani shi abu ne kawai haka nan bayan ma fasikanci ko da fasiki ne a ko da ba fasiki ba ne ya zama yana da inganta wani ko bai da takaici wasu suna da takaici wani ya haɗa a tuki zai tsaya inganta shi da kyau ko ya shi yana da mantuwa wani ɗabi'a zai yana da manta abubuwa wani ɗabi'a zai yana da cikurkuɗa abubuwa to kaga irin masu haka ba a ɗaukan hadisin su da inganci to da ko da mutum na da adalci da ingancinsa in aka san yana da matsala ga riƙe hadisi to nan ma yana samun hadisin to zama yana da rauni ne fa an gane ko ya ko da yana rike hadisi amma yana da adalci amma yana da matsala wurin hadda yana da hadisi da yawa to amma lokacin da aka samu hadisi ga inganci ga wanda ya rawaito ta hanyar da su to ga wannan ba a tsara wani tsari sarki da ba to waɗannan sharuɗa da kuke gani da rabe hadisi da mutawatir da ba su wani hukunci daban an samo shi ne lokacin da mutakallimu da suka shigo suke fassara hadisai da ƙur'ani da daga tasu duk abin da bai musu ba a hankali sai su soke shi sai su kore shi azaba kabari ba su musu ba sai su kore sai su mutu da azaba kabari ba saboda mutum sai ba a gani inda su ba mutum an fi an mutu tono shi ba a san wata alama ta ne ta azaba kuma wannan ba da ta da ta da ta ba ta iya fitowa ƙara su ce a ɗin da ta ba sa kuma iya fitowa karar sai hadisin na da rauni domin wanda suka fi su ilimi da amana da inganci su suka kasance hadisin suka ce ga wanda suka yi kai to da ba za su ce cewa ni ya yi rauni ba amma sai suka raba cewa akwai mutawatir akwai aha suka ce idan gefen fikihu ne la ba sa da kowanne ya yi sallah ne tsarki ne to da hadisin mutawatir da hadisin aha kowanne za ka kowanne amma yaban akida ne sai suka ce a ba a kafa hujja da hadisu da ahad da haka sai ya zama da duk wani abu da za su soke na addini in sun ce ka za su kama ji babu in an ta yaga abin da hadisi ya ce sai su yi hadisin eh, ahad a ce ya yi gada sai a yi a ne a irin wannan ba ta kama sai ka samu mutawatir alhamdu kuma mutawatir na da wahalar samuwa ba hadisai mutawatir su suka fi kowane hadisai karanci sai ce to ba ka samu hadisi mutawatir ba to su ko suna nan akan abin da su suka gina ma kansu ba su yarda da hukunci ba ga hadisi ba karara ya ce a hadisin ahadi ka daga nan suka dinga amfani da waɗannan abubuwan suna soke a wasu gada to shi ne ma da ya kawo a nan ya ce wasu sun ce la yi kubar finnatki asbaru da aha al'uru wasu ka ce hadisi ko da ya inganta in dai bai zama tawatir ba to ba a amfani da shi ba a annabi wannan da yake wa min mutasahilin akwai kuma wanda yake mutasahil shi sauƙi ne da shi duk inda aka ce nasu ne ya karba shine yaktafi bihi bi qawli mufassirin aw mujtahidin duk kowane mufassir ya kawo ne ba in mu tafsiri ya ce kaza nan ne ya karba to wannan ya zama mutasahil wajen mutum ya ce a aya ta zafafirin sauran dalila ayar wa ƙasirin musulki da kafatar ta shafi ta shi ne da zai gaba to na zama su da tawo wannan shi ne tawo ne da wannan kuma sai da shaddudi suka ce ba za a karɓa ba sai hadisin mutawatir shi ta wani ce wasawaru khilafu qawli ma amma abin da ke tawabi tawabi ta bani magana gurin kusa ba za ka ba wani hadisin mutawatir ba haka ba kuskure ne a ce wai ba shari'a ba za a karɓa wani hadisin mutawatir dama wata kan limuna ne da yan falsafa suka shigo da wannan ƙa'ida da nan su soke abin da suke son sokewa na ake duk wani abu da za su soke sun sai hadisin da ba mu kama da ba alaƙa ba ya ta ce wani ba a aiki da su ke da kama da ba duk yan sabonin da wani abu da za a aika mutum guda ne mutum guda nan ya tata tun daga madina har fari ya tafi ya tabar da an sallallahu alaihi wasallam ba ya tafi ya tabar da sarkin fari da sakon manzan Allah da alaihi amma bai ce masa an zai ba mutum da shi mutum guda ya an ya zama jawabi har bai da haka da mutane da suka zo suna sallah a masallaci masallacin da ke shiga jin da kai suna cikin sallar la'asar sai ga wani sahabi ya zo sai ce da su a ah, mu ba mun yi sallah ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar da aya da ta juyar da musulmai su dinga fuskantar ka'aba da yawan baitul maqdis ku da Allah labarin bai iso muku ba ga tare da muna fuskantar baitul maqdis limamin da ya ka yana cikin sallah ya juya ya fuskanci gawar kibla aka ci gaba da sallah kaga mutum guda ne ba shi labari kuma zai ce ya dauki a aikai a hadari dole da muna so mu shi wannan al'amari ya kawo da wata wani kai da nan mu karba da wani ba to za ka titi in ya yi kanta ya yi kanta ba dan ne ya ba haka kuma abin da kawo da kama da magana da abu bakar ko ibn al-bakir lani ibn al-asar magana da ibn al sai wa dole sai an bo da abu guda ko ne da manzala sallallahu alaihi wa sallam ko kuma na da sahabi ko kuma an ga cin karo to sai a cikin ne sai da shi da to wannan shi ne kashin wannan shi abu na gaba a tarbo tsarin da ya wuce wanda ya tsaye wa nan za mu tashi sabon bayani wani shi ne ma nufi fatila wata hu duna hukumihi wanda aka yi nufin tilawata a mahukuncin tunana an share karatu a mahukuncin tunana ba a share shi ba shi ne wanda za mu tashi kai da wata da wata ta'ala wata ala da yau ne wata so da yi hudu inda ana kan gobe ko wanda gobe za su gashi da hawaye ana wadata da lafiya shi ba wasu kwanaki da ayyuka na akai da kuma cewa wannan Allah

lafiya akwai malam ibrahim

na? eh bismillah ita eh